C'est ici votre commandant de bord qui reprend bien sur son avion. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wannan shiri na daren yau Juma'a ta babbar rana. 17 ga watan Mayun shekarar 2024. Cikin shirin za mu ji cewa wani sabon rahoto ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da sanya takunkumin hana shigar da makamai ƙasar Sudan. sai kuma shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamarin tsaro da hassan mai na kaina zai gabatar mana amma fa sai bayan an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hauwa sharif a yayin da hukumomin majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗi game da fari da ke kunno kai a sudan ofishin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce shugaban hukumar volkatok ya gana ta wayar tarho a lokuta daban-daban da janar-janar ɗin sudan biyu masu gaba da juna a cikin makon nan mai magana da yawun shugaban ravina shamdasani ya shaida 'yan jarida a birnin Janiba a juma'an nan cewa shugaban na hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ja kunnan kwamandojin biyu kan cewa kar su ji da wai faɗa a elfasha inda mazauna yankin su fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da mutanen da faɗan ya rabu da gidajensu suka yi wa dandazo na fuskantar fari da zai yi mummunan tasiri akan farar hula ya kuma ƙara haddasa rikici tsakanin ƙabilu da ƙazamar matsalar jinƙai. Tun bayan soma gumurzun neman kame iko akan elfasha wuri na ƙarshe da dakarun sudan ke rike da shi a yankin yammacin darfur kwatsam sai rikici ya sake ballewa a makon jiya abinda majalisar ɗinkin duniya ta ce ya yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla farar hula su hamsin da takwas da raunata wasu su biyu da goma sha uku. A yau Juma'a karon farko manyan motoci dauke da kayayyaki da ake tsananin bukata a zirin Gaza suka rika shiga yankin ta sabuwar gadar da Amurka ta gina a karon farko da ta kaucewa kawanyar da aka yi da hana bi ta kan iyaka da Isra'ila ta yi da tsananin ba ta kashi da ake yi da ya haifar da cikas ga shigar da abinci da samun ababen bukatu su isa ga mutane a yankin. Shigar da kayan shine aiki na farko da jami'an sojin Amurka suka kiyasta akalla manyan motoci 150 na iya shiga zirin na Gaza da kaya a kowace rana yayin da Isra'ila ke ci gaba da diramma birnin Rafa da ke kudanci inda yakin da ake yi da Hamas na tsawon watanni bakwai ke kara kamari. To sai dai kungiyar bayar da agajin ta Amurka ta yi gargadin cewa ba a ɗauki hanyar da aka samar ɗin a matsayin makwafin hanyar shigar da kayayyaki ta ƙasa ba da za ta shigar da dukkan abinci da ruwan sha da man fetur da ake bukata a gaza kafin ma yakin dai motoci makare da kayayyaki sama da ɗari biyar ne ke shiga gaza a kowace rana a ranar alhamis ne jami'an amurka da na nijar suka kammala tattaunawa mafi girma kan tsara yadda za a janye dakarun amurkan daga ƙasar A ranakun Laraba da Alhamis ne mataimakin sakataren ayyuka na musamman na ma'aikatar tsaron Amurka da Lieutenant General Dagwin Anderson suka haɗu a birnin Yamai da jami'an gwamnatin Nijar da aka sani da CNSP. Wani jami'an Amurka da bai yarda a bayyana sunansa ba ya zanta da murya Amurka a gabanin fitar da sanarwar gwamnati cewa shugabannin Amurka da na Nijar sun amince da tsarin ficewar dakarun daga kasar a tsari na bi da bi da zarar an kintsa nan da 'yan watanni masu zuwa. bayan kasancewarsa a kasar tun sama da shekaru goma. Jami'in ya ƙara da cewa mahalarta zaman tattaunawar da aka yi sun tabbatar da samar da kariya ga jami'an Amurka da tantancewar diflomasiyya ga jiragen da za su yi jigilar janye dakarun. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai sun faɗa a yau Juma'a cewa a daren jiya Ukraine ta ƙaddamar da wani jerin harin jirage marasa matuki akan Rasha. a yankin Crimea da rashin ta da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da ya hada da wani karamin yaro da cinna wuta akan wata matatar mai. Harin dai shine hari na sama mafi girma da Ukraine din ta kai a cikin makonni a daidai lokacin da dakarun rashen ke kara nafsawa fagen daga inda suka yi kamun ƙasa mafi girma cikin watanni goma sha takwas yayin da kif ke fama da karancin ma'aikata da na kayan aiki sojojin rasha sun ce ko dai sun lalata ko kuma sun kame sama da jirage marasa matuƙi na sama da na ruwa mallakar ukraine guda ɗari ɗaya a yankin kudancin ƙasar da yankin da rasha ta kwace na crimea da bahar aswad a cikin dare a makon nan ne kungiyar mayakan hezbollah ta lebanon ta kai hari kan wani mazaunin soja arewacin isra'ila da jirgi mara matuki da ya cilla makamai masu linzami guda biyu hezbollah ta rika harba makamai masu linzami akai-akai a sassan iyakar lebanon da isra'ila tun sama da watanni bakwai da suka wuce to amma da alama harin na ranar alhamis din nan shine hari na sama na farko da ta yi nasarar kaddamarwa a tsakanin sararin samaniyar isra'ila a 'yan makonnin baya-bayan nan kungiyar ta hezbollah ta ƙara kaimi wajen kai hare-harenta kan isra'ila musamman tun bayan da Isra'ila ta rika nausawa cikin birnin rafa da ke kudancin zirin gaza ƙungiyar ta rika nausawa cikin isra'ila ta yin amfani da sabbi kuma manyan makamai. Kawo Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala. Wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayya Afirka da sanya takunkumin hana shigo da makamai ƙasar Sudan a daidai lokacin da ake ci gaba da fama da tashin hankali na ƙabilanci a yankin Darfur. Harry Wilkins ya zanta da marubucin rahoton wanda ya ce ɗaukin ƙasashen duniya da suka kai bai ta kakara ya karya ba. Rahoton na ranar tara ga watan Mayu da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya yi cikakken bayani kan abin da ta ce kisan ƙare dangi da dakarun ƙungiyar sa kai ta RSF take yi tare da ƙungiyoyin mayakan da take kawance da su a yankin dafur na ƙasar sudan rahoton ya ce ƙungiyar ta rsf wata kungiyar sa kai ta kabilar larabawa ta kai wa al'ummar masalit da ba larabawa ba ne hare-hare tare da kashe dubban mutane ko da yake rahoton bai fayyace adadinsu ba majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan 8,800 ne suka tsere daga muhallansu a sudan tun bayan barkewar faɗan a watan afrilun bara rahoton ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da kungiyar tarayyar afirka da su aiwatar da takunkumin hana shigar da makamai a sudan domin hana yaduwar tashin hankalin muhammad usman babban marubuci ne na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch There are many lessons learned that the international regional community seems not to grasp. um, or move forward into action to prevent further Ya ce akwai darussa da dama da aka koya cewa da alama kasashen duniya da na shiya-shiya ba su hankalta ba wajen hana aiwatar da irin wannan ta'asa. Mun yi tata da jijiyar waya har ma kamar yadda na ambata tun daga shekara ta 2020 har zuwa yanzu akan hare-haren da ake kaiwa fararen hula kuma ba mu ga kasashen duniya sun ɗauki matakin da ya dace ba. usman ya ce majalisar ɗinkin duniya da tarayyar afirka ba su ɗauki wani mataki a kan rahoton ba But so far we haven't seen any movement or response from these entities Ya ce zuwa yanzu ba mu ga wani motsi ko martani daga waɗannan ƙungiyoyin kan shawarwarin da muka bayar ba. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ba ta amsa buƙatar muryar Amurka na yin wata tattaunawa ba. Haka ma ofishin wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan bai amsa buƙatar ba. a cikin watan afrilu sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce mai yiwuwa an aikata laifukan cin zarafin bil'adama a darfur kuma tun daga lokacin ya nuna matukar damuwarsa game da faɗan da ake fama da shi a yankin usman kuwa ya nuna bacin ransa I think we need to have a conversation around the moral and political responsibility at the same time. Ina ganin akwai bukatar mu tattauna game da muhimmancin yin abin da ya dace da siyasa a lokaci guda. saboda ba za ku iya fitowa ku ce muna tare da al'ummar sudan ba kuma za mu ci gaba da nuna musu goyon baya ba amma ta fuskar aiki lokacin da mutane ke bukatar mu ba za mu ci gaba da hakan ba usman ya ce dole ne kasashen duniya su haɗa kai su yi aiki tare domin kawo ƙarshen rikicin gurfanar da waɗanda ke da hannu a kai baya ga aiwatar da takunkumi. I think bringing Darfur and the situation in Sudan to the focus on the agenda. Mai da hankali kan yankin Darfur da Sudan, yin cuɗanya da masu ruwa da tsaki a Sudan ba wai kawai 'yan siyasa ko manyan sojoji ba, tattaunawa da ƙungiyoyin fararen hula tare da tattaunawa da al'ummomin 'yan gudun hijira. dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da aka aika zuwa darfur bayan kisan kare dangi a shekara ta 2023 sun bar yankin a shekara ta 2021 lamarin da ya sa aka sake sabunta hare-haren da ake kaiwa masalis da wasu kabilun bakar fata manazarta sun ce yakin basasar da aka fara a sudan tun a bara ya kara dagula al'amura tare da taɓarɓarewar doka da oda a gai da murtala faruk sanyin na da karanta wannan rahoton kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. بيتيني أنا بالنار صليتيني في الصبا بيتيني أنا بالنار صليتيني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تهجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدل شكي وحداني بدل الهم في الدنيا بدل الهم في الدنيا عاد بالفرحة على تعرفني أني أمين لو تعرفني أني أمين أنا ريدك براعي قلبي الراجل كسني قلبي الراجل كسني ما ممكن تجادي فراجيك بيسألني فراجيك بيسألني وكيف إن كنت ناسي وأنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك بالنار خليتيني غضبتيني لو بالنار خليتيني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك لو بس شفت آه بس آهاته ما كنت يوم بتتفتى لو تابعت دقاته لو تابعت دقاته ما بتقدر براك تحلم لو حسيت بأناته لو حسيت بأناته طول أيام بيتظلم كنت رجعت صافيت كنت رجعت صافيت نسيت الدموع والهمان لا ما بنساك لا Mavan Kakla, Mavan Kakla. مهما جبت صديتني مهما جبت صديتني دون الصعب بكيتي مهما جبت صديتني مهما جبت صديتني دون الصعب بكيتي على درب الهوى والشوق على درب الهوى والشوق بنيا ناس خليتي تدارد مهوي من الناس تدارد مهوي من الناس اقول يا ريت يا يا بارد مهوي من الناس تدارد مهوي من To masu sauraro shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na voahouse.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe domin Hassan mai na kaina ya gabatar muku da shirin mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba yadda kalubalen tsaro ya biya addabi Najeriya da kuma irin hoɓɓasan da gwamnatin Najeriya ke yi domin shawo kan waɗannan kalubale. Da kuma duba yadda wasu 'yan bindiga su ya su a jihar Katsina suka ba hamata iska inda ta kai ga an yi kare jini biri jini. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. duba da yadda kalubalen tsaro ya dabaibaye najeriya baki daya gwamnatin najeriya ta ce tana yin hoɓɓasa domin shawo kan wannan matsala malam nuhu ribado shine mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro ga kuma karin bayanin da ya mana kan magana harkan zaman lafiya a najeriya musamman abubuwan da yake ta faru a nan arewa ah, eh, an jima ana cikin an samu rayuwa na wahala a arewa tun lokacin da aka fara boko haram yanzu ya fi shekara goma sha biyar daga baya a ran wajen 2016 sai masifan banditry da kidnapping kuma ya zo ya kara ya jawo mana eh, wahala cikin rayuwar mu na zaman lahiya na kasuwa kasuwanci kashe-kashe da waye-waye muna aiki tare duka gwamnoni suna aiki federal government na aiki akwai abubuwa da yawa da ya faru tun wata takwas ko zuwa tara da wannan gwamnatin da suka ake yanzu suka zo daga jun ko july da gwamnatin nan ta zo ba magana da yawa ba ne amma zan faɗa mu kan cewa an yi aiki da yawa ba a magana wani lokaci magana yana sa abubuwa ya zama da wahala samun sauki amma alhamdulillah ayyukan da aka yi yanzu a arewa kusan za a ce duk wanda yake victim ko wanda aka kama don kidnapping duk an sake su bara ba a ce ba kuma za a daina ko an daina completely so kidnapping amma duk kamar yaran makaranta organize kamar villages da ake kama ko kauyuka yanzu daya ba wanda za a ce yana cikin asare waɗanda aka kama yawanci za a ga kai ma sati sati biyu Allah ubangiji da ikonsa da taimako ana fitar da su ba a ba kowa kuɗi don a ce an cire mutum wuraren nan dukan da kuke a cikin sokoton nan a zamfara kaduna a waye duka an samu wannan abubuwan ne alhamdulillah Nuhu Ribado ya yi bayanin cewar akwai bambanci tsakanin ta'addanci wato 'yan ta'adda da kuma aika-aika irin 'yan bindiga daɗi. Akwai bambancin terrorism ta'addanci ko da kamar banditry and kidnapping. Terrorist kamar wanda suke akida ko kuma na wasu fahimtansu su zo su tada zaune tsaye su hana rayuwa yadda aka su waɗanda suka yi kamar attacking kamar ko prisons attacking trains namu attacking churches attacking gas battalion alhamdulillah tun da gwamnatin nan ta zo daya bai faru an yi aiki a duba a gani tun da wannan gwamnati ta zo akwai da kusan ka ce baka isa baka ta daga abuja ka je kaduna a kwanciyar hankali yanzu tsakani da allah muna godewa allah ko da dare zaka je zaka je kaduna zaka je kano zaka zo busau zaka zo wurare da yawa wanda da babu wannan duka ayyuka akai amma yawanci kamar yadda na faɗa muku idan ana aiki ba dole sai an fita ana ta magana ba kuma ba wai an kare wannan ba babu mun kai wani lokaci wuri yanzu ubangiji allah ubangiji ya taimake mu mu samu zaman lafiya alam nuhuri bado mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro wani rikicin cikin gida ya barke tsakanin 'yan ta'adda su ya su a karamar hukumar safana ta jihar katsina wanda ya sanadiyar mutuwar kasuwar dan ta'addan nan mai suna usman moɗi-moɗi da ya addabi yankunan safana batsari dan musa dutsen ma da sauran sassan jihar katsina lamarin da ya faru ne tsakanin bangarorin 'yan bindigar da ba sa ga maciji da juna wata majiya ta shaida mana cewar usman moɗi-moɗi da wasu manyan kwamandojinsa guda biyar sun bakunci lahira bayan wannan artabu wannan wani gano ne ba jiyo ba wanda baya sama ambaci sunansa saboda matakai irin na tsaro ke mana ƙarin bayani. hakika jiya ranar talata sha hudu ga watan mayu watan darki nan dubu biyu da ashirin da hudu a kimanin kusan karhe sha biyu karhe ɗaya karhe su mun samu labarin an fafata tsakanin a Tebon kusurwa motsu motsu wanda ya addabi yankin karamar hukumar Bakari Safana kurki da dan a hakika cikin fafata nan mun samu labarin akwai man kare a gunki wanda ke umadau da kuma dogo gyabi wanda suka yi harin gama da usman motsi a da cikin wannan fafata da aka yi hakika usman motsi motsi ya rasa rin akwai kuma wani da ake kira dogo gyabi shi ma rasa kan a ya rasa rin eh, akwai a waɗanda suke arin gama sorry ana ce miki abulkarim fata-fata to shi ne suke arin gama da shi man kare din na gunki da dogo gyabi shi ne suka rasa To da ana maganar cewar Usman Modi Modi ya yi barazanar hana mutane yin noma a wannan shekara a wannan yankin naku na zakka. inda har ya kai ga ya sassace waɗanda suka je sassabe a gonakinsu shin menene gaskiyar wannan magana ba wai abu ne gaskiya ne saboda a zahiri ne akwai makwana a kuma dan uwa na. akwai yarin daga yaran da sun zo sun kawo mana hari lokacin muna muna tare guda sati nan. kenan ne ma a gare mu ana ce maji itara aliyu hakika nan cin gona ya mai halbi ya nan akwai wanda ake kima umar isa ana kiran shi shi ma a cin gona suka ɗauke sannan kuma akwai wani da ake kima ya haya manya yanzu maganar da ake na hannun sannan kuma akwai wani tsoho da ake cima a dasu suna iya ma aka kai kuɗi aka sako ba da ban haka akwai yara guda biyu dan dan umaru isa da ake cima umaru a da kuma wani dan dan buraka yanzu dan dan dan uwan buraka yanzu maganar da ake hakika yana hannun yaran usman ba su sako yaran ba guda biyu dan ɗayan dan kimanin shekara uku ɗayan kuma zai kai kamar kimanin shekara goma sha kai da yake kana wannan yanki a halin yanzu ta wace fuska kake kallon wannan rigima cikin gida tsakanin 'yan bindiga daɗin? Eh hakika batun zaman lahiya nan yankin gaskiya muna cin wani hali na amaman mu da suke yi wallahi da mun je gona sai dai mu ji sun dahe babu wani abu da suke kuma yi sai kudin fansa wanda in an dawo da mutum sati irka kamar ya shekara babu abu amma wa halin rayuwa. To yanzu wannan gamar da ake tsakanin 'yan bindigan nan shin kana ganin za a iya samun kwanciyar hankali a wannan yanki kuwa? To yayi batun noma ganin an kashe Usman Moɗi-Moɗi wanda a baya ya yi barazanar hana ku yin noma a wannan shekara. Kasan Allah subhanahu wa ta'ala ta ba sabon al'amari. Yadda ake ganin gwamnati tana iya kokarinta kuma al'umma suna iya kokarinta. Shi Allah yana da rundunoni kala-kala. Hmm. Idan al'amuran nan muta gwamnati na kokarinta jama'a ba kokarinta sai Allah ka wata rundina ta ne ka junan su ta daga kasa kansu da kansu. Yanzu wannan matsalar da ke tsakanin su Allah kaɗai san inda za ta tsaya wanda mu yanzu yankin nan babban jin daɗi yanzu tsarin matakan tsaro da aka karo a garin zanka da kewaye gaskiya muna jin daɗi kuma muna godiya ga mai girma gwamna yanzu haka maganar da ake rundunonin da aka tsara tun su shekarun jiya wallahi kai ta ce yakin tekun fata wani ganau ke mana karin bayani dangane da artabin yan bindiga a jihar katsina masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin sashen hausa na muryar amurka da abokin aiki na nasiru adamu yal hikaya sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya a gaida Hassan mai na kaina kafin mu karkare shirin ga wannan saƙon. amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace kodin ganewa kudin amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa Abu ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa zamto konawa ka sanya yar wuka bakin asigar domin cuta ta zamto kaucewa koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa in ka yi haka kaya ke kan jama'ula don karabi shi zai sa To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice. A yayin da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗi game da fari da ke kunno kai a Sudan, ofishin shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce shugaban hukumar volkatok ya gana ta wayar tarho a lokuta daban-daban da janar-janar ɗin sudan biyu masu gaba da juna a cikin makon nan mai magana da yawun shugaban ravina shamdasani ya shaida 'yan jarida a birnin Geneva a juma'an nan cewa shugaban da hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ja kunnan kwamandojin biyu kan cewa kar su ji da wai faɗa a El Fasha inda mazauna yankin su fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da mutanen da faɗan ya rabu da gidajensu suka yi wa dandazo na fuskantar fari da zai yi mummunan tasiri akan farar hula A yau Juma'a karon farko manyan motoci dauke da kayayyaki da ake tsananin bukata a zirin Gaza suka rika shiga yankin ta sabuwar gadar da Amurka ta gina a karon farko da ta kaucewa ƙawanyar da aka yi da hana bi ta kan iyaka da Isra'ila ta yi da tsananin ba ta kashi da ake yi da ya haifar da cikas ga shigar da abinci da samun ababen bukatu su isa ga mutane a yankin. Shigar da kayan shine aiki na farko da jami'an sojin Amurka suka kiyasta akalla manyan motoci 150 na iya shiga zirin na Gaza da kaya a kowace rana yayin da Isra'ila ke ci gaba da diramma birnin Rafa da ke kudanci inda yakin da ake yi da Hamas na tsawon watanni bakwai ke kara kamari. A ranar Alhamis ne jami'an Amurka da na Nijar suka kammala tattaunawa mafi girma kan tsara yadda za a janye dakarun Amurkan daga ƙasar. A ranakun Laraba da Alhamis ne mataimakin sakataren ayyuka na musamman na ma'aikatar tsaron Amurka da Lieutenant General Dagwin Anderson suka haɗu a birnin Yamai da jami'an gwamnatin Nijar da aka sani da CNSP wani jami'an amurka da bai yarda a bayyana sunansa ba ya zanta da murya amurka a gabanin fitar da sanarwar gwamnati cewa shugabannin amurka da na niger sun amince da tsarin ficewar dakarun daga kasar a tsari na bi da bi da zarar an kintsa nan da 'yan watanni masu zuwa bayan kasancewarsa a kasar tun sama da shekaru goma jami'ai sun faɗa a yau juma'a cewa a daren jiya ukraine ta kaddamar da wani jerin harin jirage marasa matuki akan rasha a yankin Crimea da rashin ta da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da ya hada da wani karamin yaro da cinna wuta akan wata matatar mai. Harin dai shine hari na sama mafi girma da Ukraine ɗin ta kai a cikin makonni a daidai lokacin da dakarun rashin ke kara nafsawa fagen daga inda suka yi kamun ƙasa mafi girma cikin watanni goma sha takwas yayin da kif ke fama da karancin ma'aikata da na kayan aiki To masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe asabar inda za mu kawo ku wani sabon shirin ciki har da shirin a bari ya huce. Yanzu kan a madadin Hauwa Sharif da ta kawo shirye mu na yau sai malama Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ta yau malama sai da hamdum nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC. nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum